Aliye, Tofa ma da yake mm-hmm. na ganka kai ma, Nazir dan Hajiya, ina kallon ka, ka ji kai mana subscription, ina kallon ka, kana kallon video ba ka subscribe Ali because, mm-hmm, na ganka. Ummu Salma, ummu, ummu, ummu, thank you for subscribing. To, muna godiya da duk wanda ya subscribe da wanda yake kallo, ya ce sai an jima zan subscribe ko gobe, da wanda yake kallo baya subscribing. duk muna godiya kuma muna fata ku yi subscribing a beg go subscribe subscribe bar mu je mu dawo masu kallon mu barka da dawowa ni ne naku abba zaki daga nan tashar muradi tv ni ne ka gabatar muku da wannan shiri mai suna sharhin fina-finai wanda a yau ma mun sake kawo muku sabon episode na daɗin kowa wasa farin girki kashi na uku. To, to ga abubuwa nan sun fara faruwa ana cikin bayani ana cikin irin tashin hankali na cewa madi ya ɓata kawai ana dawowa kuma kawai sai muka zo muka ƙara ganin wani abin mamaki ya ƙara zuwa ya faru an yi neman mada an yi neman mada an rasa eh, na ce to ko mafarkin da gimbiya ta shi zai zo ya tabbata ne ga aibi ya bayyana eh, aibi ya zo damuwa ta zo tana irin ta ya zo gidan su gimbiya me ke faruwa yana kiran gimbiya gimbiya ba ta daukan waya kaza kaza kaza kaza ashe akwai wata wacce kuma suke soyayya da ita a cikin gidan ta zo ta kamu da hawan jini an je asibiti an ce hawan jini yana damunta haba aibi ai ba a haka ai ka so me san ka fa aka ce fa mm aibi lafiya kuwa to ana cikin haka kuma sai muka ji sai muka ga ah, an zo an sure gimbiya ke gimbiya in ba batan basira ba ya mutum zai zo ya ce miki waya ko shi kawai bai zo da komai baki san shi ba baki san daga ina yake ba kuma kin zo ya ce miki sako na nan baya kin bi shi kawai tana zuwa aka samu ta bindiga aka tafi da ita ha ba ta bakin biya sai kace ba wayayya ba ina ganin ki kamar wayayya ai eh? bi yana tare da ki yadda yake wayayya na ya kamata a ce ke ma kin waye eh an zo an tafi da gimbiya na sai to mafarkin gimbiya fa ya tabbata an ɗauke ta an tafi da ita yanzu kenan mun san cewa wanda bai ɗauki madu shine ya ɗauki gimbiya to an tafi da gimbiya ba mu san me ya faru da ita ba ana cikin haka sai ga tk ya bayyana ema eh mana tk ba ba a cewa tukur tk ya bayyana ya zo suka haɗu da wz suka je duk da ma dai akwai ɗan um, mun dan ga discontinuity a cikin wannan shorts din nan inda aka muka ga headphone din shi na kunnen shi an jiyo kuma muka sai headphone din ya sako ƙasa haka dai muka ta gani ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya kamata a dinga kula da irin wannan abun TK ka je ka karbi kuɗin kudin mutane wannan na bin ka bashi wannan na bin ka bashi kaka na bin ka bashi eh, wannan tela abokin Wizi Rufus Guy yana bin ka bashi ka zo da daloli ka ce za ka zo ka canza daloli daloli sun kasa canjuwa wannan wani irin kuɗi ne from america to versace to miami to bugatti ai mana ai ya kamata a ce ka canza dalar nan dai tunda ka kawo wa daɗin kowa dala ya kamata a ce ka canza dalar nan an ya dalar nan kuma ba ta bogi ba ce ba masu sauraro ku sa mana comment a ƙasa masu kallo kai me kuke gani wannan dalolin nasu anya ko na gaskiya ne ba na ƙarya ne ba kuwa ya ce ya zo da american dollars ya zo da indian indian naira ya zo da waye kaga india ma wai naira ne da su ya zo da saudi arabia riyal waye waye waye to muna dai jira mu ga me zai zo ya faru mun ga gimbiya an zo an ɗauke ta an kai ta gurin rabe rabe ya ce mata ya yi mata iyaka ta bi dokokinsa ya mata iyaka da aibi di ran da ya ƙara ganin ib ya zo wurinta sai ya ga bayansa ba shi kaɗai ba da malam eh, makaho da suke gidansa da yan uwarta da shi kansa ɗan da ita kanta kin kawo kenan kowa bai tsira ba kenan ya kuma ba ta dammukan kuɗaɗe ya ce su je su kula da kansu kuma ta kiyaye aibi ya zo ya samu su gimbiya ita da sa'adatu sun shiga a da sau sun kama gabansu me ke faruwa gimbiya sai wata rana na kusa ne kuka fa wannan gurin gaskiya aibi na tausaya ma da ma dai dama akwai tsohuwar zuman ka a gida ka je kawai ku daidaita kanku kin biya ta kama gabanta ba mu san me yake ake ciki ba yanzu ina za su dosa ina suka nufa oho za su koma garin su ne a'a za su canja gari ne inda ba za su ƙara cin arba da rabe ba oho wizi kai hankali rambo kai kai hankali na ga ana bin rambo ana ƙoƙarin kama shi dama an ce a nemo rambo ko a mace ko a raye to masu saura masu kallo me kuke gani za a kama rambo ne ko ba za a kama rambo tunda kaga kun an ce shi ma za a tafi da shi inda aka tafi da Aminu shi ma za a tafi da shi za a shiga da shi aikin dan sanda to kaka gara kaka abun ya dauki zafi da wurwuri to masu masu kallon mu muna jira in ga comment ɗinku a ƙasa me kuke tunanin zai faru da rambo me kuke tunanin zai faru da skin biya da sa'adat aibiya za su kare sannan ita eh, shi kansa aminu ake din ya ake ganin zai dawo ne ko ba zai dawo ba ni ne naku abba zaki a nan zan ku sai wani ah, sati in allah ya kai mu za mu ƙara haɗuwa ku ƙara kasancewa da mu idan kai sabon zuwa wannan shiri ne ka tabbata ka danna mana subscribe in kuma kai daman tsoho ne in ka subscribing mun gode in baka subscribing ba kana kallon mu kana tserewa ka tabbata ka subscribing ka danna mana thumbs up ku danna alama kararrawa saboda idan mun saka sabon shiri ku dinga sanin mun saka ni ne naku abba zaki sai mun hada wani makon Allah ya kai mu nagode